أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد قال الحبيب الشيخ آه، احتجاج الصحابة والتابعين بفهم السلف ومنهجه آه، بياني أكل شواء الكتيب صحابي كون كتن شيخنا كفى وجهولا يسود نباية وأرجع هكذا التابعين ثم أثناء فقد جاء فهمت السلف أما أي كفر في الدين da manhaji na ainihin karanta wa zai ba mu misalai a kan haka ya ce awalan misali na farko abdullahi bin mas'udin rabi allah da rabi abdullahi bin mas'udin allah ya tsara masa yadda ya kafa hujja da fahimtar salaf an amri bin salma كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود قبل الصلاة أبو أن سلمى يشير mun kasance muna zaune a kofar gidan abdullahi dan mas'ud qabla da tsagadi kafin cin abincin rana ga tare da mashaina ma'abu da mukan zauna mu jira shi a wajen da ya fito sai mu tafi tare zuwa masallaci fa ja'ana abu musa al-ash'ari fa qala ana zaune sai ga sahabi abu musa al-ash'ari shi ma ya faƙwala ya ce a fara da ilaikum abu abdurrahmani babu shin ko malar ibn matsudin ya riga ya yi ne kulna la muka fi da su ba wajen rasa ma'ana hajja farga za ku shi wannan sahabi sai samu ya zauna har zuwa cewa wannan malamin wannan ma fara da kumna ilai da ya da yake ya fito sai muka miƙe zuwa gari shi gaba da alƙiyamu irin wannan miƙewa zama akwai maganganu har zuwa kala uku game da miƙewa akwai alkiyamu min rajul akwai alkiyamu ilar rajul akwai alkiyamu alar rajul da kiyaye ya kace ce alkiyamu lirrajul shi mutum yana zaune mutane suna zaune idan wani ya zo a ce sai an miƙe don girmama shi shine alkiyamu da rajulu idan da ake a kotuna irin da ake manya idan sun zo waje shi duka sai an miƙe har sai sun samu wuri sun zauna sannan kowa shi gaba wannan shine alkiyamu da rajulu akwai alkiyamu ilar rajulu miƙewa don talgo mutum wanda idan mutum ya zo waje za a miƙe don a je a gaita da shi ko a zo a bashi wurin zama idan a tarbo shi ko a sauke shi a kan abin hawa wannan shi ne alkiyamu kilar rajul ko kuma alkiyamu alar rajul mutum yana zaune wani na tsaye a kan shi yana tsaye liman da'ima a kan shi kuma yana zaune ko kuma mutum yana zaune duk mutane suna wannan shi ne alƙiyamu a alar zaune alƙiyamu lirrajul eh, miƙewa don girmama wani wannan haramun ne a ce za a miƙe kawai don a girmama shi ba wanda zai zauna sai in ya zauna ina fata mun gano wannan ne da ake a kotuna wannan haramun ya taɓa wani shara ba za su القيام على الرجل a miƙe a kan mutum shi kuma yana zaune fitir shi ma wannan asali haramun ya yi asali haramun amma ina bukata bayani don gashi an yi manzala sallallahu alaihi wasallam a hudaybiya mu je yana yanzu Allah yana zaune har wani kafi an ya taɓa biyan manzo Allah mu kira ya saka kuɗi zai yi hannu shi ce waye wani kai din da na sani ke sama da kwanan na kake cikin shi na san wani ɗan gaba gaba wannan idan akwai bukata na tsaro ko wani jariri a Najeriya amma ce malami ne yana karantarwa kuma ana sa ran za a iya farmaki ko da jagora yana jawabi ana sa ran har an ana so a mai a ba cikakken security babu ne da wani ya tsaya a kan shigwar wajen bukata shi ne aka samu sai na mu'awiya bayan da aka kashe sai na haka wasu yi kokarin lokacin da aka sai na da da aka samu shi kamar nan aka ji mishi rauni wanda raunin ya bayu zuwa ga ya kashe mishi mazakuta domin ita karanta shi kake a cikin zafin mu'ulamin tabarani al-kabir asalin da suke kisa kisa kashe fitna ali da harin da aka yi su mu'awiya da shi da abubuwan asu da aka ji mishi rauni sai likita ya ce mishi in ma dai ko dai a ba ka magani ka sha ka amaye da dafin wannan ah, abin nan da dafin dafin ah, makama ko kuma a yi maka operation a reshe wajen yace wanne ne zai fi a maka operation za a rike wannan sanar sai a kona shi da wuta a yi mishi lana so wanne ne zai fi wanne ne zai kawo waraka yace a maka wannan operation din amma da shi ya fi kawo waraka amma ya fi wahala ya fi son wani to da aka mishi wannan din kuma sai sai zama eh, eh, eh, ya rasa ku da za ka da sake aiki to daga nan sai ya zo cikin masallacin shi da yake sallah a mashi ya dai wuri wanda sai aka mai shi da kasan sel aka sa karatuna da ruri aka tara ko da yadda duk fitinan ka ba za ka yi kara da limamu ba sai kuma kuma in yana sallah ana ajiye a soja guda daya a kofar da yake shigowa don tsarewa haka yana zaune yana yana wa'azi ko yana shugabanci da ana yi wani kaga wannan saboda buƙatar na fatan sosai sai kuma alƙiyamu ilar rajul don tarbo mutum wannan ya halatta kai za a san sama yakan liƙe ya tarbo kawayen abinci ko ya suka bi gida da ah, shi ya ce ma mutanen madina kumu ila sayyidi ku miƙe ku tarbo shugaban a sauke shi da zamun hawa ko a je a shigo da shi inda zai zo da makamantan haka ko a miƙe don a miƙa mai hannu a kai ta sannan a samu mai wurin zama wannan ya halatta babu da ya ka insha Allah al'alama dubbaz ya ba da fatawa akan duka waɗannan nau'o'i na al'islam a cikin ainihin majmu'ul fatawa ta mujallabi da muka kuma na mutum ba ta kai irin abu da suka wayi wani wasu ne ke nan ko kumna ilayhi jami'a sai muka miƙe muka bi muka tarbo shi muka zo da shi gaba ɗaya وقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إن رأيت في المسجد آلفا أمرا أنقض wannan sahabi abu musa da al-ashhari yace Allah ya gabata mara ni fa yau na ga wani abu a masallacin nan daga kufa wanda na kyamata abu Wani ara walhamdulillahi illa khair ki dace in ba abu da shirin alheri ba wai ba wai mahadu ba amma na kyamata shi wannan yana nuna maka zuwa ga yadda sahabbai suke da kakatan san wasu baya da labari shan ka da sanin ya ga ana shan wiwi ne ko ana rawa a masallaci shi amma fa abin da shi alkhairi da kuma su biye da ainihin kokarin tantance ne gaskiya ne ba gaskiya ba da ya gani bai san asalin abin ba amma kuma abin da ya kwanta mishi a rai ba sai ne wani sahabi dan uwansa wanda kuma ya ma shi kwarewa a karatu dan da shi ra'ayi قال فما هو قال قد مسلم في سورة قال إن عشت فتتراه sai shi kara ne za su gani ya zafi za su gani ra'ayi da kauman shilakan julusa da na ga ake masallaci ne mutane da sun rabu shilakan eh, taifun taifun zawuya zawuya julusa a zazzaune da ta biyu da tsara ana jiran sallah shi kulle haifatin rasul a kowane taifun a wani mutum nan a cikin ranar wa aiki hasar kowa a hannun shi yana ɗauke da ainihin wato tsakoyi tsakon da kudu sai wannan mukaddari muƙaddari ne wacce ya ce rumi a can kowa ya ce Allahu akbar kafa shi sai yi kabbiru da da'a ce ce kai kafa ɗaya biyu har zuwa ɗari sai kudu sannan zai ce da su hallilu da'a kowa ya ce la ilaha illallah kafa shi sai hallilu da da'a da kudu sabbiru ni'a sai sabbiru da da'a qala inna ba musulmi ne mishi fama za kunta da to da kuka da wannan abu ne kace da qala ma kuntu lahum shay'an intizara amr shi ban ce da su komai ba ina jiran umarnin da ta jiran da za su wannan ma na daga cikin kawai da inkari munkar kamar yadda za ka ga al-imamu ibn rashid al-hanbali ya tattauna a cikin littafin ainihin wato sharhin na hadisa na shi da ibn rashid al cewa wajibi ne inkarin muka ya zama kowa gwargwadon matsayinsa da fasu akwai abin da za ga ana yi amma ba kai ka fahimci inkari ba san in kai inkari sai bari zuwa ga munkarun a shaddi gudunmu da na kashe inkari za ka suka ka ta kuma har sai an samu yanayi ko waɗanda za su cancanta su yi inkarin su ai eh, ne na ɗan boko haram mutum ya ce to wai ne shi ɗahira bai hana bai ne cewa a yana ne Allah ya ce ke zuci faɗi wannan magana to an ka zo na ba ana yi ba kai ba ka zo na yana da su ne ka yana ne Allah ya ce to kai wani ba ila Allah ya ce ko mu gobe ta ne shi ne yau a ta ce ne bai zuwa ba barna ya da wata ake yanzu kallari irin zubar da jinin innocent mutane da aka yi shi da wuce takwas tara goma ba da ke da sunan jihadi barnar da aka yi ta gidan da ke mutane ta barnar da ake nan tabbata da ake alkasun boko tun da aka bata Najeriya har zuwa alaka kabiru cewa makarantun boko ma fasadi da mutane da suke cewa boko ba su boko haramun da sauran barnar da ake a makarantun boko tun da aka bata a Najeriya har zuwa yau ba ta kai barnar da aka yi da wata da shi mutanen nan wanda ba su ba su gani ba da da kashe al'umma da lalata garuruwa da farnata dukiyoyin jama'a a sharrada su ya kwanta ba wani abin mamaki kuma sai a kama manya-manyan yan boko haram su da hada sai ka fara tare da kirista yake da suke al'ummar jihadi wani wadannan irin al'ummar jihadi ne waɗannan wanda kiristoci ne su na fata mun gane su zama za ta fi mutum ya zama yana da kirki game da inkarin mutum har yi sahabi da ilimin shi da komai da ya ga ana barna ya ga ba shi ya kamata ya yi inkari ba yana da magabaci a wurin kuma ga dan masu sai shi ne malamin garin gaba ɗaya da ake gani ka yake da ainihin wato murya da karantarwa da wa'azi da da ainihin wato karfin kowa na saurare shi za ta fi abdullahi ya sai shi wannan ah, abu musa kashani يجب طريق جراء أيها أبدال المسؤول يريد في بيان أردت يا أشهر أبو موتى أجر في كان أجر من ابن المسؤول أجر مش قال أفلا أمرهم أن يعدوا في أبن سيتي لدم يبقسي موسى صفار لصابن بنوان سبب يقول سنة الله فتالات إذا كبر عين الله صفار لصابن بنوان وضمنت لهم ألا تبيع من حسنات الله يجب أن shi kuma na lamun su yi cewa ladan su da suka yi aiki na kwarai ba zai bata in har za ka dinga lissafin wani abu ya kamata ka dinga lissafin zunubi ba lissafin lada ba kuma maza sana abdullahi ya wuce gaba wa mazaina ma'ahu muka yi shi a baya hatta a ta alaƙatan min dukkan kalam sai dai ɗaya a ɗaya daga cikin wannan zawiya ta waɗannan yan tarika ko kafa alaihim sai ɗaya a kan su yake fa ma hadha alladhi arakum tasnauna menene kuma wannan kuke qalu ya aba abdurrahman hikan da urdu biha takbira wa tahlila wa tasbih ke tarbi ne kawai suna kirga ladan kabbara haidala da tasbih suna ta kirgawa fa qala qala yace fa'uddu sayyi'at ya ku jama'a kirga zunubai fa ana zalimin Allah ya bi alin hasanati shi su wala Allah da take ya lamun sai muku babu abin da zai kace bainakum ya ummata muhammad yace kun shiga ya ku al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam ma asra'a halakatakum yo me ya kai ku saurin halaka saboda ya tuka ainihin alƙalam yace fa ulai sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawatir shi ne ma'anar shari'a yace ga sahabban Allah ne suna nan a gari ana kallon siyamu lam tabun ga sutura da manzon Allah ya amfani da ita na ba ba ta ta bushe ba daga ruwan eh, abin nan wato da aka gurgure a cikin ta wa aliyatu lam tabun ga kwanukan abin shi na ma ba su riga sun gama kakkarewa ba ma'ana bai daɗe da rasuwa ba wanda shi da su ne ya rage muku da Allah da ya rage Inna innakum la ala millatin a hadarin millatin sai zan kuna kan wani addini ne da ya kuna muhammadu nagarta au mubtadihu baba sala baba sala ko kuma idan wannan abin da kuke yi ku masu zuwa kuma kallon hada asalin kai gaba da asalin dalila da kuma asalin inkarin da sabai suke wani shine tun akwai ragowar sabai a duniya wasu suka fara tunanin ya kamata su dinga prescribing wa mutane wasu ayyuka na lada waɗanda za su lalata mutum sai dole su yi da lazumin juma'a kenan da na safe da na yamma da wajiba da kaza ke kai salati kaza kai kaza an yi magana sai a ce ai salati to ka ji ra'ayin sahabbai game da haka cewa duk wanda ya wannan prescription ya kara cewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza da tunanin addini ko dai ya zama da fi annabi sanin shari'a wanda wannan muhal za ka zo da sai ɗan option shi ne ya buɗe kofar ɓarka wa inna awliyakum la ala hudan aw fi dalalin kan su waɗannan masu wannan tabbaci da sahabbai dole ne ya zama ɗaya na kan tabbaci na shari'a sai kuma na tabbaci to muna da tabbas akan sahabbai akan tabbaci shari'a suka saboda Allah ya shirya akan bari eh, da yake duka ra'ayi irin na wanda shi ɗan yayi wa mutane ɗaya ne idan mutum yana cikin abu na ɓaga in an ce babu kyau ko ce da shi kenan na duba na gode ala kaka da alkhairi sai ta haka zai bar sanin ya za a yi wannan abin da cikin umumin alkhairi kuma da kyau gari da duk abin da muke ke na barna da sunan bid'a yana da matuƙar wahala idan ba Allah ya mishi yifi na shari'a yifi na musamman ba a ce wani abin da kake babu kyau ce gaskiya ne ba na gode ala kaka da alkhairi kuma ya bari a cikin tunanin da za a yi abin mai shigo da ke na zai samu shi hujja san da yake yi bai karbi hujja amma yanzu da ake babu kyau su bari ne ka dubu hujja su waɗannan bidiyoyi da yake a duniya haka zama da shi قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير Allah za su mana an wani hudu kuma a alheri salati ne fa da haidala neman kusanci zuwa ga Allah salatin manzon Allah istighfari fa qul fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ai kusan uwa man salla alayhi salatan sallallahu alaihi ashara kaza ka kaza ba, ai kusan umma kokarin nuna kan wannan abu kuma da sai lam yuridu illa khaira ma aradna illa khaira hakanin wanda ke kirkiro bid'a farko alheri ba zama yake ci bari na kirkiro suna danna bisa shi har san musulunci ko dan da muzahad da shirya manzo Allah a cewa Ai aiko abu kaza idan an yi shi zai ƙara wa addini na armashi ba zai yake yake shi addini tunanin shi abin zai ƙara wa addinin armashi shi ne shari'a farkon wanda ya suka a haka da sai wannan tunanin armashin na jamanu da ibtihsan shi ne hujjarsa ba wai hujjarsa cewa Allah ya ce ai wannan abu kuma zan Allah ya ce da zaran ka fuskanci cewa wani ya ce hujja mu ya barkace da suna addini mu kiyaye wannan zama don mu muna yi wannan abu ai ko ya dace a yi kaza don shi abin da ta yi zara na ke zama da sauki saboda da zarar an yi za a samu a cikin izala su ne ya yi shi ganin sai a ce an kawo saɓani a kanin mutum to gara wannan sabani a ce akwai masu san a akwai su kinta a cikin musulmai shi ne ma'anar lafi zai tsaye musulmai kuma shi zai ne alhab ya jiru mun kamar ba ka da duk wata bid'a da mu'alif sunna muke kai ba mu taɓa yin jima'i a kan dole sai an samu a cikin mu wani ya ce ba kyau kuma gani amma zai shiga duk wani abu da wani ya kawo kawai shiga rai a rasu da shi sai a tafi kawai shi na ci gaba da shi da haka sai ka zarce da shi kan shi ita kan shi shi'ar ta juya daga yadda aka san yanzu maulidi ya canza salo ya sake canza salo ya sake canza salo har amma za ka irin da ita kanta ɗarika akwai jirgo'i da yawa misali da imani ya kawo a cikin ɗarika da jami'ar wanda ya bayu zuwa ga wasu daga cikin salafa wanda ya suke fara da ya ji ba su shi cewa wannan ya gurgunta ɗarikar su gani ya kawo faida na ashara ya kawo tarbiyya ya kawo kaza ya kawo bulutu wanda su ne su fasa kan wani tabarkin kuma haka duk wani shehi da ya a baya haka zai kara abin da ya duk abin da ya kara ba mutum wani abu kama da addinin kirista sa. ne kowa zai tashi tun abin da ya faru tun farko bayan mutuwar annabi kita da kasancewar sahabban shi ke kokarin tattara tunjilarsa kowa in ya zo tattarawa to ba yana kokarin ya kace ne magana Allah ne. zai faɗi maganganun da suke ra'ayoyin shi ne game da addinin sai ke kuma wannan magana Allah shi ne waɗannan bosses bosses ne za ka a cikin bible misali in ka so kana iya shiga fiye da kashi sittin a cikin bible ɗin ma a yadda aka tattara su ba a tattara su a matsayin maganganun Allah an kawo su ne a matsayin maganganun wasu mutane ƴan kaɗan da gowar shi ne maganganun Allah ɗin in ya inganta maganganun Allah akwai bible da ake cewa uh, uh, bible with for the gospel with the best thing ko ainihin bible wanda aka rubuta shi da jan jan alƙalami wannan jan jan jan wani jan jan wani ne ko yadda Allah za a kuma bai yi kashi talatin da suka gudana sauran magana to haka ina yi da suke gudanar da al'amuran haka yan shi'a haka duk wasu yan bid'a abin da ya zo musu kawai sai su tafi a kan shi zai yi wa dama kai ka kawo barna kuma ka ce wani bare kawo na'am Kare ya yi kyau garda ka musa ba. tare da malamin da suka gina ba eh, mun yi magana akan wannan tafiya a nan nabi kwanakin baya ko kuma ko cikin da akan eh, tunawa da ranar rasuwa ko zagayowar ranar kishin wannan ne ba addinin sunna ba sam amma sai har da malamai suna cin an ce a kano ma a hafri da rediyo sun shirya haka ne ma labari bidiyon rediyo wani na daga cikin rediyon da suka taimaka wajen yaɗa sunna na akwai duk wani malamin suna da kaza a kano idon su suka ba shi dama aka bi miliyarsa a gidan rediyo don da jirgin kawai ba za a kuma rikin halin sunna saboda yadda yake da yake da wura amma kun da rediyo shi da rediyo na farko private wanda ba na gwamnati ba kuma sai ya zama yan kasuwan da ke riƙe shi suna da kan suna suna da alaƙa da sunna su suka ba duk malaman kano kowaye suka ba shi dama aka ji wurin sha'ani kafin wata yanzu su fara gari, amma kuma suna ke shiri na musamman na tunawa da malam da aka ba shi gani suka kira wani malami mai jami'in malam da ka ta ku jike za ka irin wannan shi ne a kayan shi ne da wasu suka yi da fi a tsaye ya gaskiya shi kenan ba shi kawai sai zama kowace makaranta da kuke san malam da za ta shirya wannan shirin a cikin irin wannan ko kowace kungiya ko kowane yin zanen kowane shi local government ko a yi wa'azin kasa a kai amma ke na mai kai ya yi ba shi ne magana da muke saboda ba a haɗuwa a kafa in dai gaskiya ne ba a haɗuwa a kafa to da wani zai iya kawo ɓarna amma ba za a ce kuma kowa ya dace kuma shiga ke da namuri kada kai ya rabu kada a samu kudura daga garin jama'a duk ne haƙuri ba a kaga wannan sai cewa ya gari ya zama munafiki a ce ana ji ana gari ga barna wai a kyale saboda kada kai ya rabu eh wannan wannan shi ne ya ce kai ya rike ne bai haɗu ba dan in ya gara ma ya kashe ba wai rabu a ce wai a haɗa kai saboda saboda wai kada kada a ga wannan mutane yanzu kuma wannan misali da ake ta magana ne a kai na auren yara kauri da yawa da sauransu shi da yake ba su ne ba a hamul masai da ya kamata a jirgin shi ba don waɗannan fiqhiyya ne waɗanda ma ba su da ahwal shafiya ne ko an ko an so ma dole sai mutane su yi abin da suke so alamu sawal far da kamata a ɗauko magana a kan aƙida ne ina ina ina ina abdul niyaz wanda zai yi annaba a kan wani hanyar yana zuwa ne fa su kai karo da shi da gaske yana sa addinin Allah ne sa ba zai ce a kamo shi abu malamai su ne shi ba alƙalin rukun shi. ina masu cewa ya haka ina masu yakin sahabbai ana ji ana gani ta bakin sahabbai ga suna a kan abun mamaki da ya tashi tuhumar yan ƙadiriya a kan abin da yake ganin laifi ne a wajen shi shi ne wannan magana haɗin ba shi ne tuhuma bai tuhume su akan cewa sun canza tambarin ƙadiriya daga eh, ƙaunar manzo Allah zuwa bakin sahabbai ba a wanda ya kamata tuhume shi tuhume amma sai ce wai suna suna sabani sai shi za ka yi mutane sabani bayan Allah ya riga musu bari shi a cikin wani zalika khalaqahu haka Allah ya ce dan haka ma Allah ya halitta mutane dan su yi sabani sannan a gane gaskiya sannan Allah ya masu gaskiya rahama ذاك السعي وراء الإتلاف wato a sa'in ne wa ra'an mustahil ka ce kana su cikin haɗa kan mutane gaba ɗaya su abu daya الله جي يقول لك جواب شيء أو هو على مستوى أبين اللي أقول لك إيش في الدنيا كلا كتب هو أبو الدنيا أكثر شيء أدوان أنا سامي سامي أكثر شيء وزي كده اللي بقول لك غير اللي هو أبو الدنيا أكثر شيء سند هذا وش جهات ما دور شيء كورس هذا ما ولا هي كنا هوني شيء شيء غيره إذا كنت عارف إذا كنت تقول أنت أبو الدنيا خير أبو الدنيا هذا ولا يسلم كم لوك في Ka ya ko mai ɗaya ta zai yiwuwa yanzu bari gudun suke cikin nan kowa na shi don ka ce ko yunifon ka sa makaranta ka ta ga babban biyar yunifon ka shi na duk suke nan kawai da kansu ta ga babban tsakanin na wani da wani kalar ko yanayin niyyar ko tsawon rigar ko makamansu za ka samu yawa cikin shi kake dama abin da yake so ka iya akwai wani da ya ka sai da za ka iya manajin sabani kai zama maka hanyar fasina ko kuma ya zama da gangan zai ke ƙarshe amma don goyon bayan da ya dole a saba wa a mazala da kare maka ana zaune ne a kan tsari ɗaya da tunani ɗaya ya kawo saɓani abin da ya kawo shi wani shi saɓani za ka in kana kiran saɓani wa zala da farko da ya kawo saɓani a cikin mutanen ba. don kafin shi ba sa da kuma da zulunci a kan allolin ya kawo sabanin sabanin da sai da ya raba kan al'ummar shi aka ware mutane kirki aka ware rayuwa sai da aka raba gari sai da aka yaki sai da aka fitina sannan gaskiya ta suka bari wasu ya ce ka a kan da tauri da za a yi ba da ba ba da wani to gashi nan akan a hawar shafiya ima sabanin da ya ba ka to a cikin gama ahalus sunna ba sa haduwa a kan ba ba sa haduwa a kan ba dole ko da wani a cikin su ya zai sai wani ya da wata sai wani ya tona a filin cewa a ah, kaza zaniya don haka da aka zo aka zauna sai suka ce ai mu alheri muka nema qala wa kam min muridin lil khair lam yusibahu yi ai da yawa daga cikin mutanen da ke da fata alkhairi lam yusibahu dan kai ba zai kai ga alkhairi saboda ya saba wa tafarkin samun alkhairi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadathana Misalnya Imam Al-Abadi Tewa Inna Qawman Yang Merakul Al-Quran La Jaru Kanatir Al-Quran Iba Al-Khayri Bani Zama Hatta Tishida Karan Kash Bukan Imam Zama Ya Ibn Shara Idua Bu Wazuma Sudu Fata Al-Khayri Bani Zama Makaran Ka Al-Quran Quran Da Bazaar Maki Mucu Maku Waran Misalnya Ibn Shara Atar Sudu Zawa Ibn Masana Ad-Din Karan amma makaranta alƙur'ani su kawai yawan su ashe ba irin wasu ba alkhairi ba ne yawan su kawai wanda ba su san addini ba za su jawo addini ɓarna ne za su jawo addini a ainihin wato matsala kamar yadda ake ciki yanzu kowa yi dai ya hadda sama sama aka ce ya sauka shi kenan zai ɗauka da mara. mu kanmu al'umma mun ba shi intention cewa malamin shi to da an zo an yi biki an sa mushi da lafiya da alkyabba ana tafi ta ne turare ana kai ba mushi inda ba ana aron ba shi ke sai ɗauka daga cikin malami alhalin kuma tuburan jami'i sai shi da cikin harkar malanta ta ne kai sai kawo ɓarna ne da gyara mai kawo wannan ta ga ai alkhairi suka faru domin qur'ani alkhairi amma mu za mu yi baya wuce mu kowar ba ka aiki za Allah ya san duniya za a yi kai suna hadiyan alqur'ani kuma da ake hadiyan ruwa ana jinki a cikin hadisi kan muka barai na rigawa ma'ana nan da nan sa Allah Allah ta hadisi ko kuma kamar yadda suka suke ganin fasara shi ne rubutawa da sha shan shan rubutu hadiya ne shi ma dukkanin su ba ba abu ne mai kyau ba kuma hammuhu akhir sura kawai ina ba ya ba a yi a kan yakin tura, shi ne da mutum yace wa ayyul zalim A'a da ku da Allah ma adri da Allah aktharakum aktharakum minkum mata tawalla kaga bakin sa da jama'a tsarki ne yace na rantsa da Allah ina jin tsoron kare da makudin nan kuna da cikin waɗansu da Allah ya ya qara'una alqur'ana la yujawizu sarajin ina tsoron kai da madadin قال عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة يقول رأينا عامة أولئك الخلق yusa'iluna yawman naharawan ma'al kawai mafi yawan mutane su ce wannan gungun mun gan su ranar naharawan yakin da aka yi tsakanin ɓangaren sayyidina ali radiyallahu anhu da ɓangaren ainihin kawarja a naharawan na ga da dama da su waɗanda ke cikin wannan gudun suna tukan mu musa hankali mu mutane suna tukan mu da makani a cikin waɗannan yan bida wannan bida da suka fara tuki sai ta kai daga bida ta gida ta kafin da don da mai daga cikin gururi da ke kai ke sanya wa wancan da yi ibada a tafarkin gida shi ne ya nuna maka cewa ka fi kowa zarki da zaran ka fara jin wannan asibiti na gudu mai hankali da yake ba da shi zai nuna maka cewa ka fi kowa tsarki kowa ba ta ce da ganin shi kake kuma kowa kafin ne da ganin shi ce kowa zai shi ya zama ta halar da ganin shi ka zama kafin waɗannan yan boko haram zama abin da suke rage yi ba su da aiki da tilawa da sallar dare da azumi ba sa yin komai sai ziki in ka ga sallar su kare ka in ka ga azumin su kare na naka keke da keke yadda manzo Allah ya faɗa haka sai ka san sore shekara kuɗi biyar shida suna yin wannan abu alaran boli ne su sallar dare ne kanu kalle min al-layli ma ya kuna wa bil ashari hum yastabsuru in suka fara tare da ai duk wanda baya cikin su ma ai shi ba ma a ne ai duniya kawai ai ka gutu ne ma ai kafiri ne ma ai a tashi kai a shi kafa da waɗannan kafara da haka da haka sai ai ya musu wannan zuri har suka kai da wannan ɓarnar da ake cikin ba haka. haka zaka dan ɗan dalila yana irin wannan ainihin wato tujiyar cewa shi yanzu ba a kowane ma yake shi ma aikin shi ma na lalama ya fi na annabi yawa inna lillahi wa ta'ala saboda wai kyakin da ya annabi shekara ashirin da uku da yana yana mulki su kuma yanzu shekarar shi saba'in a duniya ka yi akalla ya shiga tun da biyar da balaga ko hamsin da biyar kuma tun da ya shiga ɗari ka kullum sai ya yi talatin kafar sai ya tsira kafar sai ya yi gifari kafar ka dubu sau ɗari uku da sittin sau hamsin sai zuwa ta lamba mai tsarin yawa sai ka cewa to wannan aikin wannan aikin sai kai shi kuma annabi Muhammadu ma yayi da yawa da shi kaga musulunci ai ba da yawa yake yi ba sai ai ba baban shi bane da za a ce akan dan kare zai kin ba su da guda abin da kan yi yau kuma ayyukum ahsanu amalan ba yawa aiki ba na farko kenan na biyu kuma sannan aikin da kake yi din wanda shi annabi bai sa ka fara yake ya ka samu lada a irin wanda manzo Allah ya ka fara aikin banza kake ma'ana yanzu da da za a kira ne kifa ba ne ka kawo mana yashi kawo biyar nan kar na ne sai kifa ya ta kai shi can an yi kusurwar gwaje yana ajiyewa so sai dawo da mutane ke ce da raga a sandalin na na ci ta na kan kushi kan gaba ne a yi ya ban kawo mana ba ka dai kai kaya wa kasa kawai ba ya ta zai mu biya shi Ka ga ya ɗebo yashi kuma da kwarnin kuma ke kai lafiya ba to haka abinda suke ke da wani dan ɗan ɗariƙa suna da wannan tunanin har suka kai ga suna tunanin cewa tun da ladan ya tari ya taru to ka dinga yi kana da saboda wannan istifari ya dinga samun abin da ya dinga tude a kai dan in baya cin komai ya ci ma lada eh. mana kamar wuta ce a ce an riga an kuna ta ɗora an sa tukunya a saman a saman murhu to dole a zuba wani abu in ba su ba za a kara wutan ne ko za ka iya kora kunya? ta kone itacen ko da ta ne karanta ɗan ko ba to za ka dole in ma dai a kashe wutar to ba za a kashe wutar ba to dole a zuba wani abu a cikin tukunyar don wutar da shi za ka sai da ɗan ɗariƙa ya halatta wa kan shi cewa in yana rayuwa zai dinga luwadi zai dinga zina zai dinga ƙarya zai dinga duk wani haɗinci kuma yana ganin wannan abu babu ne ba yana yi ne da tunanin yana jirgin jiki ba idan kaga ɗan ita ma da kishin wuri ya kishe hankali sai shi yana yana fasu fasiki da ke yin zirga kisha hankali idan yana yana koyewa shi kuma yana ganin su ai wannan wani wato balansin ne yake da kai shafi da shi duk ɗin da ke riya mutane wannan gaba wallahi ta riya wannan shi Kuma da shi ɗin yake riya wa mai zunubi shi kuma hijira taɗewa idan zai su a ai Allah ba zai gafarta maka ba gaba ɗaya da zai ganin cewa an kare da ta halaka sai ba ka yi ba Allah zai sai shi gaba da cewa wa kalaitin fa kalaitin da Abdullahi bin Abu wannan kashin suka kenan wanda suka ce sananniya ta zo a cikin ainihin wato da suke da dama na tarihi da sunna malamin yana da littafi da musamman a kai shi wannan malamin da yana a mata kasa bid'a wa asara sai al'umma yace ta fari da wannan munazara وقال وقد جد عبد الله بن عبد المسعود رضي الله عنه على اصلاح الخوارج وان ان اكينا خوارج فقال عبد الله بن مسعود يا مسعود بوجود اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره وساموس صحابه كانوا وبانهم لم يفعلوا شيئا kuma cewa su sahabbai ba sa irin wannan aikin falau kan khairan kama yasmuna da sabaqahum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam da alheri ne kamar da suke tunani da sabbin sun rayu da zuwa gari tunda ba shi da a da ranar mutuwa wani alheri ne da da mutum babba ne saboda ilimi ko jarinta ya ce girma manzo Allah wajen da ba ya kamata a fara yi shekara guda da yau shekara goma yau ɗari yau a za duk wannan da abin da ya kamata ne zaka duk wanda ake yi na malamai shi guna hannun shi shafi'i sai guna abdulbarri sai an yi musu irin wannan sanawa za ga wani lokaci na jami'o'i ne da wasu cibiyoyi na ilimi su sai a ce yau shekara dubu da rasuwan abin sun ashari da ra'ayi taro a tana shi wasu muna da malam kafin da aka rubuta a kai a nan sama muna da akan ibn azmi akan abin akan ashari akan alimamu shafi'i da makamantar za a kira manyan farfesa shi su da ko ina su gabatar da aura a kai an yi wa ɗan godiyo a nan kwana kwanan shekara ɗari eh, biyu da sama daura kai ko ko jihadin an yi wa baka kuma lokaci can baya a kaduna shi ne kuma ka za ka malar da to kana nan kuma ɗaya mara a gari Kuma a gari wannan nan kuma gari Allah ya gama sai an yi ko kai baka mutu ne yake eh, sai yanzu da malar da ba tana ai ba sabon shi ne suke da da rayuwar shi mafiya ne kawai ina fata mun gano wannan da aka dole ne a ci gaba da karanta da sunna ana inkarin bid'a saboda ya zama hujja kasima ga wanda yake son shi ya zama kuma hujja ta ainihin wasu kasima ga wanda yake bid'a an kare kashin bayan shi ya san cewa bid'a ne amma duk wani malami ne da ke da ya karanta da alheri gama sai da aka waye gari ana yin barna a bayan shi sunan shari'a shi ne cikin bala'in karantar wanda ya akan bid'a misali yanzu a tattara karatu wajen nawa muka yi kan maganar kabari ta kuma da shi amma ka san cewa kabarin cikin duniya a ƙasar dimashku an daɗe ana yin wannan barna a wajen kabarin cikin bayan shuɗewarsa da wucewar jama'a na bayan su suna zuwa kabarin suna suna zuwa ga ɗan huriyo nan ne ne ba na ba cikin yawon suna da wani gida cikin kabarin shi mafi yawan mun gani duk ka ji hawaye ne ma ya zo maka saboda kai kabarin mala albani nan bayar wasu sai mutane suka nemi su fara kawo bidiyoyi daban daban a kan kabarin kuma har yanzu ma su ne akwai wanda kawai suna ganin zuwa wannan kabarin ma su kai wata ibada su ne ga makan wanda su nan saboda muna da guluwi wajen hukus salihi muna wuce maka da rawa wajen kaunar bayan Allah da ne wanda maza Allah ya hana wannan sallallahu alaihi wa sallam da shi kai sai ta ainihin ishara da zuwa ga kada a mai da kabarin shi wurin bauta kada a yi kaza kada a yi kaza kada a yi kaza dole ne a ci gaba da yin kare da yake wannan Su kenan da a ce zuwa tunawa da ranar mutuwa wani addini ne da sabo za su fara suna da sunna rasulullahi sallallahu alaihi suna da sayyidina bakar suna da umar suna da sauran na baya har abu zamanin su ma malik su ne manyan malaman madina kamata ya ce su ne za su zama wato a gefe idan za a yi ranar tunawa da mutuwar manzo Allah sallallahu shi ne manyan malamai ibn malik su ainihin wasu alimamun zuhur muhammad ibn shahab su sayi dan musayi da ya kamata a same su gaba gaba wajen wani sai a samu kuma su abubakar da kallal su kuma suna sanawa da imam malik imam ahmad bin hanbal su bai haƙi su kuma su yi ma su yi ma su haƙi na su mutu da su imamu shafi a su malaman haka musu su ƙi da su ba su ibn kai su kuma su su mai ibn jiriya haka dai haka amma duk ba a samu wannan duka babu za ka ba a dini ba ma da yi gaba da cewa falolam ya kun falolam ya kun man falolam ya kun man hadis na hadasa rabbi allahu anhu hujja ala nan ba da hudu da faru da abu da yi masu an tun rijali wa na hannun rijali su da a ce mana hadin da ba safarki ba ne na alkhairi su waɗannan yadda suke wa masarar masu ba an tun rijali wani hannun da yana shara zuwa ga yadda a zamanin take yanzu yan bid'a musamman a ƙarshen larabawa waɗanda ba su da farkin sara a wannan su shafi irin su karbawu irin su gazzali wancan na ƙasar iraki da na ƙasar kudu da irin su ainihin kire-kiren waɗannan da suke kawo maganganu waɗanda suka saba nasara da an yi magana ne yawa, kuma rijalu wa rahmu rijalu su sun yi magana ne akan zamanin su kuma muna magana ne akan zamanin yanzu kama wannan sardawi da wani kwanaki ya ce wai yana magana kan sardawi yau mai kyauta ita ta dama ni ba rai dai kyauta ba na faɗa mun da kuma sardawi ita jama'a sun gumin ta kada biyu ba mutane ba su san da tallafan shi ba ba su san shi ba ba su san fitinar da yake kawo a duniyar musulunci kawai tun da nuna mun saba da an ga littafi ko doktor wani wani kun sai a siya sun shi ke na ai malami haka gana hukunci amma menene ka kawo a duniyar musulunci ka je karka musulun da malaman suna suke a kan su albani su jimbal da makamashi karɓar da irin irin mugayen fasahohi da yake da su za ka tsoro da mutum a cikin shirye-shiryen shi na wani haya a littafan shi da ya musamman na baya-baya littafan shi na baya-baya musamman da irin da irin wato yanzu shi ne shi ne annabin addinin a taƙaru bai da na ɓangaren musulmai akwai bangaren arnawar da suke ƙoƙarin a mai da addini guda ɗaya kardawi shine ne jagora akwai rabi da wannan wannan ya haifar da ya mata alkawi ala dimaru ala da mazin kardawi ko alkawi min dalalatin kardawi na mafi suna akwai akwai akwai rabin lisan ala dalalatin kardawi wa gairi min al-li'a shi ma na wani malin mutum ka bayyana akwai rudu suna da cewa akan mugayen fatoyi amma a nan kasar babban malami babban babban abun koyi ya ke hujjar shi Allah shi shi da masu cewa na da gano wa hannun rijalin hannun gano wa hannun rijalin ثانيا abu da ya san masu da yake cewa. من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة دول الذي كوي دول في كوي للصحابة من الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا فبيتم قوة ألفين زكاة أتكون على الأمة وأعمقها علما كما تنفقوا زرق إليه وأقلها تخلفا kowa karancin ɗaukar abu mai nauyi suke da wahala da sai a cikin wa aqwamaha hadiya sabin kowa ne kakkiyar shari'a wa a ahsanaha hala sabin kowa ne kyawun hali awwal su wasu jama'a ne ikhtarahu Allah da su ba da dini sallallahu alaihi wasallam su ne mutane da Allah ya zabe su don su zama sahabban annabin, wa iqamatu bi don su zama wato masu tsaye da addinin Allah fa aiku lahu sabbar ya jama'a ku sandar da sahabbai wattabi'uhum fi athari ku bi su akan tafarkin fa innahum kanu ala hudan ala hudan su sahabbai sun kasance suna kan shari'a ce da daidaiciya sun kasance ne akan shari'a ko daidaiciya ثالثا مثال من أخو شيء ما لم يجب an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake kara da al-haruriyya yayin da haruriyawa suka fito sun kala kafirin ne yan boko haram da zaman da ali da ita da rufi dal sai suka ware kan suka kuma suka zauna a wani gida ba wani su tsoron al'umma a daga cikin dama alamun fata ku fita daga cikin al'umma ku fita daga gari ku koma daji ko kuma wani ƙauye ku ce ku ba ku a shakurɗe da masu ɓarna ko kafirai ko masu fakari irin da ƴan ƙalar aka suke da ƴan boko haram da ƴan daru salam da su wa kanu ke ta ta'ala waɗannan ƴan bidiya ba su yi mushe ne wa azmaru ala an anna an yakhruju ala an suka yi jima'i a kan cewa za su mutu na alin tawaye kuma sun gaba sun shi وقال لا يزال يدين الإنسان فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك ya kawai gari kullum za a kawo na abin labarin na ita da cewa waɗannan mutane ta fi ne a kan zami maka hawaye fa ya da uku sun ce kurabu da su fa inni la uqatilu hum hatta ba. ni ba zan yaki su ba su kun yaki wa sau fa kuma na za ta yi ma kana za ta yau ana nan wata rana a taitu ni a dan mas'ud sai ne gare qabla salati dhuhr kafin azhar fa qultu li ali ya amir al-mu'minin abrid as-salat la'alli ukallimu ha'ula'i al-qawm shi Allah ya gafata sarkin mu'minin me zai hana tafiyar ka sallar nan ni kuma zan tafi in ji kun waɗancan mutanen da zai yi magana qala fa inni akhafuhum Ali. abdullahi suna tura kan mamman suka ne masu saurin zubar da masu saurin kai kara kar su yi halaka mutum kunci sai ni abdullahi da masu abbas na ce kalla babu kuma wa kuntu rajulan hasana da kunci da aka kudu da hannu shi ai mutum ne mai kyan dabi'a da ba na fitar da kowa ba na tara fitar da kowa fa a zana fi sayyidina ali ya ba da izini a matsayin shi na habiba cewa zai yi musu wa'azi wala fi sufullatan min ahsani ma yakunu min al-yaman ina zanen abin da ke zata mai kira mafi kyan kira daga cikin irin surin mutanen kasa yawa wata rajjantu ta taje kaina wadda kasu alaihi bidarin nisfan nahari wa kuke akudu na shiga cikin gidan tsakar rana na same su na kan abinci fa da kasu ala kaunin wal arab aku a shadda minhum cikin hari shi ga cikin wata mutanen da ban taɓa ganin mutumin da ya kai ko al'umma da suka kai su kokari wajen biyayya Allah da bauta ba jibahu tsari hakin min al-sujud goshinan shi ne ganin goshi ko goshin su bayan kana ganin ainihin wato kanta kana ganin miki na ainihin kowa da sabar shi sallah yayi kanta da fatuwa eh masu kulin sallah ne wa ayabihim ta. annaha ah, ah, su ido hannayen sun yi sauƙi kamar ka ce ko fatai ne ko wuya wutan na rakuni kamar wuya wuya rakuni saboda dafa kasa da sallah wa alaihi qumsun murahhab murahhaba suna tafi da riguna masu arha kowa da gashi ta ustazu ce ko ta manomi ko kunci haka mushammilina kowa ya zage dambe. musallimatun wujuh fuskokin su ainihin a kakkafe alaman kowa da ragowar bacci a yi da gajiyar sallah wa sallam yu alaihi ne muku sallama da ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya kau wa qalu marhaban bika ya ibn abbas ba su amsa ba su mai sallama saboda ta kai ibn abbas da zama sahabin manzo Allah san ko manzo Allah manzo Allah ne addu'a wanda sun kwana sun tashi a zama Allah amma ka biyo ka da dare kai sun nawa wata saboda sun raina irin addini da yake suna ganin yana da kata ce fa qalu ma sabar bika ya ibn abbas wa ma hadhihi la qullatu alayka shi wannan irin sun gayu ko me amfani duniya kenan da azu ba da wa azu da shi ne qultu sai ce da su ma ta ibuna ne me aiki na na saka riga da kai fa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsan ma yakunu fi siyadil yamaniyya na ga manzon Allah ya tashi tara mai kyau irin wannan da kasa yawa ثم قرأت هذه الآية فلما جاءت آية قل من حرم شرك الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أما ثم آية تكون هدى ما تكون ba shi ke ne suka ba wannan magana wannan kuma da kun ce gauka kuntu da hukun ke musu أتيت كلين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المهاجر والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وعليه جن نزل القرآن فقال يا يا والله نازل كل جدول ثم زعل الله المهاجرين والأنصار ɗan kauran su da 'yan madina ne waɗanda Allah ya sa musu waɗannan sunaye mukamai ne waɗannan sunaye da ba ba suna da suke sa wa kabu su ce mu ɗan kaza ko mu kaza ne ko kungiya da su Allah ne da kai shi ya sa musu wannan sunan muhajirin da wal ansar wa min inda ibn ammi nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma daga wurin cousin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiri sakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim nazar alquran waɗannan mutanen waɗanda qur'ani ya sauka a zamani fa hu a'lamu bi ta'wilihi minkum ya fara su ba bai sun bi kusa da fasarar shi wani ka ci ko kuma duk yawan kudin nan babu ta haji kwaya duka yawan su babu ta haji kwaya ɗaya da ke cikin da wani kallaka da duka yan boko babu malamin kwaya ɗaya da suna da shi babu in dai malamin babu babu malami kwaya ɗaya na da ya shiga bari ya zaɓi shi ko da wani to alama a haka duk wani wanda zai ware yana wani abu ka lura suwaye ka wanda da ke roƙa kansa sunan addini ya ware na yi wani abu sai daga babu malamai a cikin masu yin ba wannan ta sami alamar sanda wato me yake me yasa babu waɗanda suka san ilimi a cikin harkar sai ce da ubanni ma ya kudu na zo ne ga muku sako a kan su ra'ayinsu game da wannan aikin da kuke wa uballighu ma ta kudura kuma da su sakon ku da ni wato su ka da ni fa qala qa'imatun minhum la tuqadu quraish inna allaha azza wa jalla ta qawman khasbu sai suka juye magana suka ce a ta ai magana da shi a wannan ai ba quraish yanzu ba ma ba ma musulmi yake ko sahabi ba a sun koma da abin dangantaka shi ne kuma ai ba ƙwarai shi ne kuma Allah ya ce kada a yi hukuma da ƙwarai shawa bal hum qaumun khasimun dan mutane da suka iya rikici na na musulma kar ka kar ku yi rikici abu da shi kawai an neman batani kan halali lafazin minhum fa qala al-islami aw salata al-muslimin shi kenan sai wasu suka karɓar suka ce a ah, wala mu kuma yi magana shi mun rasa mu gabar da shi wannan wannan da Allah ya yi wato abin da yake ga mu ga tarka su ci da shi wala ka tara a cikin kungiyoyin bid'a akwai mutanen da suke bi da ikhlasi tsammanin su da shi da irin waɗannan idan Allah ya tafi da rahama su da daga gabar da shi قل سنة أصحابي وكتو ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عليه ne ya laifin da sabon suka muku da su da ɗan gidan wani babban manzo Allah sai kana mai na ali kanu salam suka ce sun mana abu laifi ku suka mana kul ibn suna ya ce ma wunna dai abubuwan qalu suka ce amma in ga wunna abu na farko fa hu fa innahu hakkama rijala fi amri Allah Ɗan gidan babban manzo Allah da nake faɗa ya sa mutane sun zama masu hukunci a kan al'amuran Allah bayan Allah ya cewa ke na hukumu illa lillah sarki ya tabbata ga Allah wani ke mai da abubuwan da suke faru a duniya da kirkin ayyamu da jawo abin da wannan ayar da suke yi jayo ke na hukumu illa lillah ko yanzu ka ɗan ka je ka duba bidiyo su ci kan YouTube da sayan boko haram sun suna kawo mutane kan wannan ayar ke da hukumu illa lillah babu ne hukunci shi Allah قلت هذه جوانب وجدت الله قالوا أما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يظلم إن كانوا كفارا لقد حمد سبيله ولئن كانوا مؤمنين ما حمد سبيلهم ولا يقتلوا إن لم babban manzan Allah ɗin nan ya yi yaƙi a Sufina da Jamal bai kama idan ya daga cikin abai ne ya yaƙa ya kamata a ce ya kama bayi ya kasu da gari idan ko musulmai ne su ga halarta ya yi ya sa ya yi kun su haɗu da islami haɗu kintani na biyu kamar salisa ku kai ka uku kwanu mahanar durin alaikul kuliya in lam yakun amirul mu'minin fa huwa amirul kafirin ya ce a daina cikin shi amirul mu'minin to in ba zai nuna mana shi a zai ka ji ne قلت هل عندكم شيء غيرها؟ ابن عباس هنا لديه يجي أدور الثورة قالوا هذبرها وقلت وإلا ما سمعت قلت له حين سئلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد قول ما يرد قوله أترجعونه؟ سيبات أين هو بشرك kina ganin zan faɗa muku sunna da qur'ani komai bayanai daga Allah da manzon Allah wanda za su warware duka wannan shuwai da shi in aka haka za ku dawo kan shari'a qalu na'am kuka ce kwarai kuwa kuna ma shari'a muke ma. akwai hamaka qul sai na ce amma qawlu to ba kadan ku da ku hakkama rijalati fi da Allah ne mazabi ki kunci gaba da hukuncin Allah wani ishara zuwa ga tahkim da ko fa inni aqra'u alaykum bi kitabillahi an qad tayyara Allah hukmuhu ila rijali fi thamani fi thamani hukmi dala Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya salliyar da hukuncin zuwa ga mazaji hukuncin da ya kamata ya a bar mazaji a kan abin da zai wuce darajar rubu dinar fa amara Allah tabaraka ta'ala an yuhakkamu Allah ya ce a nemi maganar mazaji a kai أرأيت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الله يكفي يحكم إليه don kuna aikin hajji karku kashe dabbar farauta wanda ya da ya kashe dabbar farauta za a ne sakamako irin abin da ya kashe in ya kashe barewa ya biya da akuya in ya kashe doki ya biya da eh, alfadari ya biya da doki ya kashe raƙumin daji ya biya da rakumin yi su ma ka amma ba shi zai hukunta cewa to ya dinga abin da zai bayar ba a ya da yi gawa adalin mazowa adalci daga cikin ku masana sun ku za su hukunci cewa su ga da yi a nuna hajji ne wakilin sare kuma ka musu ko alƙalin maka ko na kaga Allah da ya ba da wannan hukuncin sai ce kuma a nemi mazaje da hukunci wakana hukumun lahi Allah hukunci da yawan da jari da kuma rafi a zo hukuncin amma Allah ya ce a kai wa zafi da hukunci walau kana walau sha a yankuki da Allah ya fi da kai fa jaza ne hukumar da jari sai wannan ya halatta hukuncin mazan kunshi da kungiyar lahi a hukumar rijali lahi za ta tsaye a hakan jima'i a fitar da hukumar da jari shin hukuncin mazaje game da wato sulhun ciniki da tsare zubar jini shi ya bi ko ko hukuncin mazaje a kan wani zomo da za a kashe a farauta ƙwaro suka ce bala kai gaskiyar kai wani haza a da gaskiyar kai gane hukunci a kan jini jikin ya fara sanya wuce wa filmar a ce wani har ila wa ƙara mutum da ya ke game da miji da matarsa نحن خلق شقاق بينهما فبعث حكما من اهله وحكما من اهله in kuna tsoron da jima da jima da sabani tsakanin miji da mata sai a nemi hukunci daga cikin dangin da kuma daga cikin dangin mutum فلا شككم لله حكم لله في الإسلام في دلالة بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في جد الإمرأة أفضل سوى ماذا يكون في a samu su kau da saɓani a tsakanin siyasi cikin kudi da zai a kan wani ainihin aure na wata mata yace da shi kharajtu min hadi na ba ku amsa wannan qalu la amsa fi ka ba ma gaskiya ne shi ana iya ana iya ba mu da hukuncin da Allah ya yi wani qul ibn abbas ne amma qawlu qatala wa lam yajid wa lam yajid wa lam yajid yaryaki bai kama bari ba kirdiga ba afa tasbura ummakum aisha kun so ne a ce a kama uwarku aisha uwar mu ne a matsayin baiwa tastahiluna minha ma tastahiluna min ha ku halasta abin da kuke halastawa akan wata baiwa shi ne a yi sadaka da ita a sa ta aikin shida a sai da ita a yi ummu wannan dalila abinda kuke so a yi ya hiya ummukum alhalin uwar ku ne yayin kuntu kun kuka ce inna nan ta hijiru da ha ba ta hijiru da ne kuka ce eh, ya halatta a mata bakar ka bakar kun da rana da in kuntu kuka ce laisar ki ummina ai ba uwar mu bace bakar ka bakar kun zama kun da rana الذي أولاد المسلمين من أنفسهم وأزواجهم معروف فأنتم بين ثلاثة kuna gaba kura baya ka yake kuna tsakanin mata guda biyu ko a tuni makaraji ku bani mafita ya za a yi a fakaratun min hali yace na ba ku amsa wannan qalu la mu ku gaskiya ne kama ba amsa da ba wa amma ma'i nafsi min alayhi mu'minin cewa da yi a daina shi ne alayhi mu'minin fa ana atikum lima tazawwaj zan ba ku abin da za ku yarda inna nabiyyan lahi sallallahu alaihi wasallam yawmal hudaybiya صالح fara da Aliyu, ya حديبية يا يسوع المشرك فقال لعلي يسوع في النار قم يا علي اللهم إنك تعلم أني رسول الله واكتب هذا ma صلى a محمد muhammadu عبد الله lokacin da arna suka ce yadda a ce muhammadu rasulullah suka ce ƙarya ne su su yadda ba kuma ai duk sun ba da suke suna yi a kan haka cewa inda mun yadda kai rasulullah ne ya za a ba mu ka sa mana sunanka da muka san ka da shi ba ma san wani fili yace sai na ga gobe na da shi da kake da manzo Allah yake abu ki ba ku shi da duniya ba sai da ba wa kafa billahi Allah ya yi yace shi goge a rubuta haza ma sala alaihi Muhammad bin Abdullah wallahu wa rasuluhu khairun min ali wallahi tayar da Allah da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairun min ali inna rasulullah ya fa ya fa alheri da dan da wa qad mahana shi wa da Allah ya kuni ne shi da manzon Allah da Allah ya yi wala ya kun mahawu nafsuhu zalika mahawu min wannan abin da yake sa wai ya fara da Allah dan ka sa sunan da wata ala magana mu da Qur'ani dan ka sunan da wata barika ilimin da ba da ko ko ka sa cewa ainihin wato alhajjin ake kuka yi yaki kaga yan boko sun suke da irin wannan tunanin dole ta shiga mukamin ba sa wasa da mukamai خرجت من هذه خرجت من هذه قالوا نعم gaskiya ne ka tsare da wannan kenan sanin alim farar da alimin amfani waɗanda Allah ya gamla daga cikin su aka samu mutum dubu biyu suka fi ba وخرج إسرائيل سروا في آآ سنا نن أكون ونن فتا إلا هجة تبعي أكبر وقتلوا على ذلك حتى أكشف أكثر فتا السوء فقتله المهاجرون والأنصار sahabbai suka karkashe su a yawar wannan kusa ne a matsayin ya yi ainihin wato cikin tarihi قد احتج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمنهج الصحابة رضي الله عنهم على الخوارج هذا سيدنا عبد الله بن عباس يا يعني يوجد نفر من سلف صحابي يوى خوارج قدر فإن القرآن نزل في الجن فهم أعلم بالتأويل شو القرآن يقرأ السن كما تقوى سنة وهم سيدوا رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa hum atba'u li sabili da ka san kowa iya bin safarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa tanjiru abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma bi shibah al-khawarij kuma yanzu na ibn ne kokari ya warware duka shi waɗannan khawarij wa bayanu wajhi da kuma bayyana fuskar gaskiya al-ablaj wanda ke fitowa karara min al-batil lajjaj daga ainihin barna mai da dalilin ainihin alama tsakar wannan hujjar da ya tsaye a kan abin da aka gabatar min da jari jari na hadis sahabatu radiyallahu anhu cewa kuma bai suna da manhaji da ake kafa hujjar shi, shi ne kuma irin wannan رابعا له قال الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة ka yi haƙuri ka haƙurta da kanta a kan sunna wa isu haitu wa kafar ƙauni ka tsaya inda mutanen suka tsaya ka bayyana wa kulli ma qalu ka faɗi irin abin da suka faɗa wa kuffa amma kufu an ka dakata ka kare abin da suka kare wa duk sabila salafika salih ka bi tafarkin magabatan ka na kwarai kila hu yanka kuka ma wasa lallai duk abin da ya ishe su bauta Allah ya kamata kai ma ya ishe ka tsaya inda suka tsaya abin da ya ishe su bauta Allah ya kamata ya ishe wannan shi ne karshen ainihin wato garin da malai shi a wajen misali Allah da shi ikon mun kawo karshen shi muna fata Allah ya kama na albarka a kan wannan makaranta ya tabbata mana kurakurai da suka harshe da jiran kai da ke faru Allah kuma ya ba mu damar iko aiki da abin da ya cikin shirya da muka ya dajewa a kan tafarki na magabata da kuma ainihin wato dogewa a kan neman ilimi irin na irin na ainihin sarrafa da aiki da shi a yanki irin da shirin jirgin da karna ainihin zafon allah sauran ainihin wato tafarki na lalata da karkata sama cikin tafarki na magabata na kwarai da samun mutu a kan shi allah kuma gafa tsamar da zuwa addu'a kan samun da malamin da shi makaranta shine babban malamin malam Muhammad awwal Adam Albani Allah ya rike gafarta mishi da mishi rahama Allah ya kare mu Allah ya kishi hada Allah ya gafarta mai girbansa yau ka mishi ayyukan sa da na bayan da Allah ya yi shi cikin bayan Allah na gari wanda suke kira a da kiyama da mu da shi gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da muka faɗa insha Allah za mu koma karatun littafin dama wannan ajin aji ne na usul wannan matsayi ne kamar wato kamar a ce dan an ƙara littafi ne na batir mutane game da salaf da salafiya da manhajin salaf a ilimin ba wai kawai a ji a gari a yi ta hayaniya ba kuma wannan lissafi jama'a lissafi ne wanda ke ya kamata a ce ko ina mutane suke a karanta da shi a yi wa'azi da shi أي سمر أي ما مثلا إيه بيان الهرم بكثير شو ذا مقدرات شو معين هو تو إن ذاك إما كوني مكرم هش الله يسوع آه، بلاني كاتم أو كوني زوا بنا سارة أو إيه كوني كثير زين أما ما كون السماء وتو لا هذه السماء إن شاء الله زامو جسكم السجى بدأ كان كل ساكن آه، ألفية العراق إن شاء الله ألفية حديث زي هذا لكن عندو وين بكرة نسخة شو تكتب والذين نسخة سينما akwai nasoshi daban-daban akwai masu kyau akwai na 'yan kasuwa da sauransu an da yake san mai kyau ina ganin sai dai a sai a yi bayanin malam a nemi ta akan ikon wannan nuska ta ta zaru mu'assasar risala din kuma wanda ake da shi a nan sai a yi kofi wanda yake san nuska mai kyau wanda kuma shi yana ganin yawon ake da kai shi kyau kuma muna fitaran za a dinga haddace ne kuma insha Allah ba za mu dinga yi da yawa ba kaɗan kaɗan ana ana haddacewa ana ana ainihin wato yin bayani a kai gwargwadon hali insha Allah na'am ke eh, ai shi ne nista gare na ce a nema ah, ai wani za ga shi ba ruwan shi bai damu da nista mai kyau ko an sai ma dan ba shi ba ba ina faɗan waƙi ne da na san mutane a kai ya kamata a cikin tuni mutane sun saba da nuska mai kyau amma har yanzu zaka ga mutane musu da kowa saboda al'adar da suka saba da ita amma dai nuska za a samu mai kyau tabbas sannan na sa a kuɗi a kan ko da eh ya ana yi bai shaki ba alke iraki fa ok

gari malam shi ke shi sai yana yi da awon shi ne shi ne awon mai labirari yana yana ya sai yana bacci malam na shi ke ne sha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika shi da la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik